baki mai yanka wuya. Kalaman gwamnan jihar Sokoto dangane da kwangilar aikin ruwan sha a jihar sun bar baya da kura. Jama'a Assalamu alaikum. Haka kuma an ba da gyaran bohol-bohol har guda 25 kan kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kenan. A yayin da yake jawabi a wani taron siyasa a garin Wurno shalkwatar karamar hukumar mulki ta Wurno. A cikin jawabin na gwamnan ya zayyano wasu ayyuka da ya ce gwamnatinsa za ta gabatar domin ci gaban al'umma da suka hada da gyara riyojin burtsatse 25 kan kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 200 wannan aikin kamar yadda gwamnan ya bayyana ya ja hankalin jama'a ba a jihar sokoto kaɗai ba har ma a faɗin najeriya baki ɗaya inda mutane da dama suka yi ta bayyana ra'ayoyi daban-daban musamman a kafafen sada zumunta. tare da mafi yawan su suna bayyana ra'ayin tsadar wannan aiki na gyaran riyojin burtsatse 25 inda kuma tuni wasu daga cikinsu suka yi kididdiga tare da lissafin cewa kowace rijiya ɗaya daga cikinsu aikin gyaran ta zai kama naira miliyan 48 kenan. To sai dai bayan yawaitar cece kan farashin wannan aikin. Gwamnan na Sokoto ya sake bijiro da batun a wani taron a garin Tambuwal. inda ya yi ƙarin haske dangane da wannan aiki tare da wasu 'yan sauye-sauye daga jawabinsa na farko. Ka abubuwa da ke yawo a kafafen watsa labaru game da aikin da aka ba su a na ruwa a ƙaramar hukumar mulki ta Wurno. Ya yawuwa na al'ummar jihar Sokoto, ina so ya tsaya a gabanku in shaida muku cewa wannan aiki da aka ba su haɗin gwiwa ne tsakanin bankin duniya gwamnatin tarayya da jihar Sokoto da kuma hukuma akrisa Yadda aka yi process din nan aka zabi dan takar aka zabi dan kwangila aka ba da dama aka buɗe aka ga dan kwangilar da ya ci aka ɗauki aikin ruwa aka ba shi, wannan ɗan kwangila ban taɓa gani ne ba har bisa ga yanzu saboda haka batun cewa yi gyaran ruwa ina ka ina gyara abin da babu abin da an ka basuwa an ka inganta ya samu matsala aka gyarawa waɗannan ruwa da aka ce an yi guda 28 sababbi ne kuɗin gwamnatin tarayya ne da kuɗin bankin duniya da kuma kuɗin jihar sokoto Abinda da awayenku ku karkata hankali ahmadu ya ba aiki ya koma can. Attahir Yusuf Yabo shi ne tsohon kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Sokoto har sau biyu a ƙarƙashin gwamnatoci daban-daban. Kuma shi ne ya sauka daga kwamishinan ruwan gabanin karɓar mulkin gwamnatin Ahmad Aliyu. Haka kuma yana daga cikin waɗanda ke bibiyar wannan al'amari. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu yana faɗa cewa ya ba da kwangila ta bohol ashirin da biyar akan kuɗi miliyan ɗaya da rabi no miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wanda yake ga lisahi in ka buga za ka ga cewa gyaran wayannan bohol ashirin da biyu akan wannan zunzurutun kuɗi ya nuna cewa kowane bohol guda za a gyara shi akan miliyan arba'in da takwas to ga magana ta gaskiya wannan abin yana da mugu-mugun ban tsoro kuma akwai tashin hankali don ni da ni ga wannan al'amarin gaskiya na tausaya mashi kwarai da gaske saboda idan har a matsayi na gwamna ka kai level ɗin da za ka iya faɗin wannan magana ga kafafen yada labarai ko muka tsaya gaban mutane ka faɗi wannan magana a halin da ake ciki to gaskiya akwai ban tausayi. Menene dalilin da ya sa ka ce maganganun suna da ban tsoro ko kuma wato kwangilar tana da abubuwan suna da ban tsoro na kwangilar? Wato na tsaya na yi lissafi bisa ga ni gwargwaron abin da nufin na ma'aikatar ruwa ta yadda za a yi ake an yi gyaran bohol guda ɗaya kan miliyan 48. Sannan ban san duniya wani irin bohol ba ne da ake bohol 25 za a yi gyaran su kan miliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. ni a matsayin da ni raka na kwamishina water resources na ma'aikatar ruwa a jihar sokoto da bakin august 2022 zuwa may 2023 wata goma kenan daga cikin kuɗin da ake bamu na maintenance na ministry of water resources wanda maintenance ne ya shahi duk wani aikin da za mu yi don ko interest ba a bamu daga cikinsu muka ɗauka muka yi gyaran bohol bohol duk gaba ɗaya dai kuɗin da aka bamu ba su kai miliyan ɗari da ba cikin wata goma na wannan gyare-gyaren kuma daga cikin suna muka ɗiba muka yi gyare-gyaren amma sai da muka gyara bohol 66 so kaga in har za mu iya gyara bohol 66 cikin wata goma wanda ya yi kwabarin ɗin local government goma sha bakwai a kan kuɗin da ba su kai miliyan ɗari da hamsin ba ya za a yi cikin shekara ɗaya da rabi hankali ya ɗauki cewa wai za a yi gyaran bohol ashirin da biyar a kan kuɗi biliyan ɗaya da miliyan 200 biyu. Ba ka ganin cewa watakila lokaci ba ɗaya ba watakila duk da darajar naira ta Najeriya a lokacinku watakila ta fi daraja bisa ga yadda take a halin yanzu saboda. Wata malam Murtala ka gane cewa yanzu duniya yau ba irin tada ba ce da aboye. Yau duk abin da ka sani wanda kake nema ka san kuɗin shi ko ka san yadda ake yin shi ko ka san inda za a samu ko ka san kwadi ko ka san illar shi ko ka san cutar shi in kai google za ka samu banda google yanzu akwai artificial intelligence artificial intelligence ina duk wani abin da ka sani a duniya ko menene shi kai yi ka tambaya da aka samu full details na shi saboda haka ba wai ni da kake ganin cewa na yi aiki ma'aikatan ruwa ba a matsayin kwamishina ko na san wani abu game da harkar ruwa ba kai inan da a ɗan jarida ko kuma wani da wani field na daban idan ka ɗauki waya kai yanzu ka tambayi what is the cost menene kuɗin gina bohol guda za ka ga ansa sannan duk wani abin da ka sani na gina bohol idan ka tambayi kuɗin shi ko wani irin su masu kurkun ne in electrical ne in solar ne in one horsepower ne in two horsepower ne in five horsepower ne ko wani irin size ne ka tambayi kuɗin shi za ka gani saboda haka ba wai abu ne wanda a ɓoye ba mutane biya suna da korafi akan wannan saboda haka hakki ya koma kan gamnan sakuda ahmed aliyu da ma'aikatan shi na ma'aikatan ruwa ko kuma ma'aikatan shi na finance ko na budget su yi dosuwa da al'umma bayani ta yaya za a kashe 1.2 biliyan a kan gyaran bohol 25. To sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida wanda shi ma tsohon kwamishinan ne ya mai da martani akan waɗannan zarge-zargen. Farar wannan magana ce ta hasada. An yi gwamnatoci da yawa da daɗewa sun taho sun wuce ana cewa habba su suka wannan habba shi an ci shi wasu gwamnatin suka wuce ba a gyara shi ba yanzu Allah ya kawo gwamnatin da ke da kishi gwamnatin da ke sun ta saboda ce ku ci mutane wannan mu ba za su ja mana baya ba za su samu mu ja baya ga abubuwan alherin za a mutane ba ba wani abu duk wanda adda wani abu ai akwai hukumomi da yawa waɗanda aka yi a Najeriya akwai EFCC akwai ICPC akwai hukumomi da yawa waɗanda ka binciken abinda an ka ce ayi kaza shi gaskiya ne kuɗin nan aikin nan za a yi koko mine da sauransu. To shin waɗannan bohol bohol ɗin da aka ce kowannen su watakila zai ci kusan miliyan 48 shin waɗanne irin bohol bohol ne kuma me yasa za su ci waɗannan kuɗaɗen? Matsan faruko in kana tunawa lokacin da muka karɓi gwamnati ga hannun jam'iyyar PDP an waye gari cikin garin Sokoto babu ruwan sha ko ina cikin garin Sokoto. Mun to mun tarar da hatta kuɗin wuta wanda za a yi biyan nefa domin a famfen ruwa a cikin sokoto gwamnati ta kasa mun zo cikin wannan lokacin mun tarar da hatta gidan gwamnati babu wutar lantarki bohol bohol da sauran wuraren cikin gari babu wutar lantarki saboda haka kowa ya san yanayin da ake cike yanzu sannan wanda yake ganin wannan kuɗin da aka ce an ware za a yi wannan aikin ai wannan ayyukan da muka cimma gadon su muka shekara shekaru wani bai yi ba yanzu an ji zamu abubuwan alheri shine aka zo ana cewa akwai an sa kuɗi ko ayi za ko ayi za ina gaya maka ba za mu bari ba za mu yi aiki za mu yi gyare-gyare za mu kyautata ma jama'a kuɗin jama'a ne wanda ka gani akwai wani abu wanda eh, ba gumi za a yi ba wanda yake gani ya je estimate shi bincika shi gani abin nan da aka ce za a kashe ai da aka ce za a faɗi za a kashe ai dole akwai dama mutum ya zo ya bincika shi abin da aka ce za a kashe da mi da mi na za a yi shi Ina da wani wuri inda ka kai kara akwai efcc akwai ncbc kamar da gama hukumomi wanda ka bincike waɗanda abubuwa mutum ya je ya kai kara mana. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.